الحمد لله الذي رفع معالم دينه الحمد لله الذي رفع معالم دينه ووضع حرمات وأمر بتعظيمها وحد حدودا ونهى عن تضيع تفضل على عباده بالدين بالحنيفية السمحة دينا اصطفاه الله لنفسه وجعل عباده عليه من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله أما بعد وأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى ومن اتقى الله فقد تكفل له بأن يضع له من كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية وأن يرزقه من حيث لا يحتسب جعلنا الله وإياكم ممن يتقي الله حق تقواه أعلم رحمكم الله أن من أكبر معالم هذا الدين تعظيم حرمات الله تعالى قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن حكم مشروعية كثير من عبادات الله تعالى تعظيم تعظيم حرمات الله تعظيم حرمات الله وشعائر دينه والحج أكبر مثال على ذلك فإن في الحج تعظيما لحرمات الله تعالى الممثلة في المشاعر الممثلة في مشاعر الله تعالى في تلك في تلك الأماكن المقدسة وتعظيمها في القلوب يجعل يجعل, يجعل من المسلم تعظيم سائر الشعائر ومن حرمات الله تعالى حرمات عباده وحرمات المسلم فتعظيم حرمات المسلم من تعظيم حرمات الله جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فقد ومن يعظم حرمات العباد ال التي عظم الله تعالى مكانها وجعلها حرمات فإن ذلك يدل على تقواه على تقواه لربه فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لا أمانة له فقال, ج... فقال صلوات الله وسلامه عليه لا إيمان لمن لا أمانة له وذلك أن الأمانة تتضمن تعظيم حرمات العباد فمن ضيعها فقد ضيع حرمات العباد وانتهك تلك الحرمات فمن انتهك تلك الحرمات فقد نفي عنه الإيمان وكذلك نفى الدين صلى الله عليه وسلم لمن لا أهد له إذ الوفاء بالأهد من تعظيم حرمات عباد الله وحرمات عباد الله يا عباد الله في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أنه قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في في بلدكم هذا ومما يدل على تعظيم حرمة المسلم أن المسلمين المعهود منهم المعهود منهم أنهم يصلوا صلاة الفجر في جماعة وقد روى جند ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فإنه من يطلبه في ذمته بشيء يدركه يدركه على وجهه يدركه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم فجميع المسلم فكل المسلم يصبح ودمه وماله وعرضه حرام على بقية المسلمين لا سيما من يحافظ على الصلوات في من يحافظ على الصلوات في الجماعة فلا فمن ضيع فمن فمن حفر تلك الذمة فإن الله تعالى هو الذي يتولى الدفاع عن هو الذي يتولى الدفاع عن العبد المسلم فمن فعل ذلك كأنه استعد للحرب مع الله عز وجل وأنا لك يا, يا أيها الضعيف من محاربة الله جل وعلا فاحفظوا حقوق عباد الله تعالى فإن فإن الاستقامة في الدين وإن الحسن في العبادة إذا كانت حقا لله عز وجل فإن ذلك يتضمن تعظيم ما حقه فإن ذلك يتضمن تعظيم ما عظمه الله ومما عظمه الله تعالى حرمات العباد فإن الله تعالى لو تمالأ أهل الأرض جميعا على سفك دم المسلم الواحد فإن ذلك لا يعجز الله تعالى أن يكب لا يعجز الله تعالى أن يكبهم جميعا في نار جهنم وحرمة, وحرمة, وحرمة دم المسلم الواحد أعظم عند الله من حرمة الكعبة لكن كثيرا من الناس عن هذا لغافلون فاحفظوا حق الله عباد الله في في إخوانكم في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم فإن الإنسان لا بد من المعايشة مع الناس والعيش معهم تتضمن حقوقا والعيش معهم يتضمن حقوقا وواجبات يتبادلها الطرفان في الدم وفي المال وفي العرض فمن حفظ حق العباد حفظه الله تعالى وحفظ دينه من الضياع وحفظ إيمانه من الزوال وقد ذكر وقد روى أبو هريرة عن المرأة التي قصة المرأة, المرأة التي يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها قال صلى الله عليه وسلم هي في النار وذلك لأنها استطالت استطالت على أعراض العباد فما بالك بمن, بمن, بمن استطال على دمائهم وعلى أموالهم فآذن الله تعالى أعاذنا الله تعالى من الخذلان وأعظم من يراعى حرماته من ممن وأعظم من يراعى حرماته من تعلقت من تعلقت في حقه حقوق كثيرة من جوانب عدة وعلى مقدمتهم المذكورون في آية النساء في قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية وأعظم هؤلاء من وصف بالضعف كاليتامى والأرامل فآية التمسك بالدين والاستقامة في هذا والاستقامة في دين الله تعظيم حرمات عباد الله عز وجل وهو مفتاح نزول الرحمة بين العباد كما أن زواله مؤذن بنزول النقم أعاذنا الله وإياكم من ذلك الشيطان الرجيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين نفعني الله وإياكم بآيات الله تعالى وما فيه من ال وما فيه من الحكم وبقول وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير واستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه كم نعمة كم بلاء حسن أبلانا به وكم بلاء سيء آفانا عنه فله الحمد في الأولى والآخرة وله الشكر وإليه, وإليه وإنا إليه راجعون أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين مجد الله جل وعلا domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya lamunce masa mafita daga cikin dukkan tsanani da kuma sauƙi daga dukkan wahala kuma ya lamunce masa zai azurta shi ta inda baya tsammani bayan wannan wasiya yan uwa musulmi ina tunatar da mu ga baki ɗaya akan muhimmancin girmama abubuwan da Allah ya sanya musu alfarma dukkan abin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya shar'anta mana wato tafar hanyoyin addininmu kuma Allah ya sanya mu abu ya sanya alfarma ga abubuwa wanda ya umarce mu da mu girmama su domin girmama abin da Allah ya bashi alfarma yana daga cikin tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wanda duk ya girmama abubuwan da Allah ya wato wanda duk ya girmama abubuwan alfarmar Allah to wannan shine yafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa ya kuma ce wanda ya girmama alamomin addinin Allah to hakika wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata daga cikin hikimomin Allah na shar'anta ayyukan ibada masu yawa shine a sanya bayi su girmama alamomin addinin Allah su girmama abubuwan da Allah ya rike su da alfarma daga cikin manyan misalai akan wannan akwai ibadar aikin hajji ɗaya daga cikin manya-manyan hikimomin wannan ibada shine ta sanya mutum ya zamanto mai girmama alamomin addinin Allah domin an sanya shi yayin da ya shiga cikin wannan hali na ihrami da hajji yana girmama abubuwan da Allah ya sanya su masu alfarma garin makka baki ɗaya gari ne da Allah ya rike shi da alfarma aka sanya shi yayin da zai shiga wannan garin sai ya yi shiga ta musamman kuma aka sanya shi baya yin abubuwa a wannan garin kamar yadda yake yi a sauran garuruwa ba zai yi tsuntuwa a ciki ba ba zai sare bishiyoyi da tsirrai da ke cikin wannan gari ba ba zai yi ta'addanci ga wani ba ba zai yi eh, eh, eh, farauta ba ba zai kori naman daji na farauta ba wanda wanda ya shigo cikin wannan gari duk wannan domin ya sanya shi ya gane cewar duk abin da Allah ya rike shi da alfarma to wajibi ne mutum ya girmama shi wanda ya fita daga cikin wannan ibada ana ƙaunar zai rinka ganin girman Allah yana daga cikin kuma ganin girman Allah wato girmama dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi girma ya bashi alfarma ya bashi matsayi daga cikin abubuwan da Allah ya ba su girma ya ba su alfarma akwai wato alfarmar musulmi musulmi yana da girma a wajen Allah yana da alfarma mai girma a wajen Allah jalla wa'ala yana daga cikin girmama wato alfarman musulmi to girmama dukkan abin da Allah ya rike shi da alfarma don haka ne manzon Allah salawatullahi salamuhu alai ya kore imani ga wanda ba shi da amana domin wanda ba shi da domin amana rike ta yana daga cikin girmama haƙƙin musulmi domin amana tana afkuwa ne yayin da mu'amala ta haɗa ka tare da wani daga cikin wanda yake da haƙƙi a kanka ka ya zamanto ka rike masa amana ka rike baka cuce shi ba baka ha'ince shi ba akan abin da wato akan mu'amala wadda ta take afkuwa tsakaninku to yayin da ka tozarta wannan amana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore imani ga wanda yake da wannan domin a nuna mana cewar ah, imani in dai na gaske ne to zai sanya mutum ya girmama alfarmar musulmi wanda yake ka ba shi kalmarka ka ba shi alkawarinka haka zalika manzon Allah salawatullahi wa salamu ya kore addini ga wanda ba shi da alkawari domin shi kansa cika alkawari yana daga cikin girmama alfarmar mumini yana daga cikin girmama alfarmar wanda kai mu'amala da shi kai masa alkawarin to alfarmar musulmi wadda allah ya bata wannan matsayi mai girma ta tabbata a cikin rayuwarsa ta tabbata a cikin haƙƙin ransa jininsa da dukiyarsa da kuma mutuncinsa allah maɗaukakin sarki ya sanya jinin musulmi yana da ƙima yadda duk wanda ya da gangan ya zubar da jinin musulmi to Allah ya yi masa narko yayin da ya yi gangancin zubar da jinin musulmi haka zalika manzan allah maɗaukakin sarki ya rike dukiyar musulmi da matsayi babba wanda bai halatta ka ci dukiyar musulmi ba tare da haƙƙi ba bai halatta ka tozarta dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba haka zalika mutuncinsa ya sanya mutuncin musulmi mai tsananin girma a wajen allah yanda hatta ibadar azumi tana warwarewa ta ɓaci ya zamanto ba ta da lada yayin da mutum ya yi ni a cikin azuminsa yana sakin harshensa kan haƙƙin mutuncin ɗan uwansa musulmi ta hanyar wato zagi da cin nama da annamimanci da aibatawa da sauran illoli wanda ake shiga cikin mutuncin musulmi ta hanyar su daga cikin abin da yake nuna mana muhimmancin alfarmar musulmi shine hadisin da jundub ibn abdullahi al-bajali ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallar asuba a cikin jam'i to yana cikin kariyar Allah dan haka kada ku kada ku kada ku bari Allah ya zamanto yana bibiyar ku da wani abu wanda yake cikin kariyarsa ko kuma kun tozarta shi domin duk wanda Allah ya bibiye shi akan abin da yake ya bashi kariya to ku Allah zai cin masa sannan ya kifa shi akan fuskokinsa a cikin wutar jahannama to musulmi kuwa shine aka sani wanda al'adarsa ita ce ya kiyaye salloli a cikin jam'i musamman sallah asuba don haka yayin da wani abu ya haɗa ka da bawan Allah sawawun a cikin wato jininsa ko dukiyarsa kai mu'amala da shi ko kuma cikin mutuncinsa wani abu ya haɗu da ku ta hulɗa ka tuna cewa la'alla yana cikin wanda ya sallar asuba a cikin jam'i yayin da ka shiga cikin haƙƙinsa to Allah ba zai kyale ka ba waɗannan waɗannan wasiyoyi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan matsayi da Allah ya bayar ga wato haƙƙin musulmi shine yake wajen mana mu kamfa kamfa yayin da muka fito daga cikin gidajenmu mu rinka kaffa kaffa yayin da muke zaune ma a cikin gidajenmu wajen kula da haƙƙi na dan uwa na wajen kula da haƙƙin musulmi yayin da mu'amala ta haɗa ka tare da ɗan uwanka musulmi ka sani addininka yawan sallarka da yawan azuminka yawan sadakarka ba za su amfane ka a komai ba idan ya zamanto kana cutar haƙƙin musulmi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari an ambata masa kissar wata mace yawan sallah da yawan azumi da yawan sadaka amma kuma tana shiga cikin haƙƙin makwabtanta da harshenta ma'ana ba duke su take tabawa ba ba ba zubar da jinin su take yi ba da karfinta da harshenta kawai take take musu cuta ta hanyar zagi da cin nama da annamimanci da ba'a sallam ya ce yar wuta ce to ka duba ka gani yawan sallarta da yawan azuminta bai taimake ta ba saboda me saboda bata girmama abin da Allah ya girmama ba domin ga sallah da azumi da sadaka ta amfane ta da za ta zamanto tana mai girmama abin da Allah ya girmama na haƙƙin na makwabta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san wanda aka yi masa waso san dukiya suka ce shine wanda yake wato bashi ya cinye shi ya cinye uwar kudin dukiyarsa ga baki daya aka zo aka raba kudinsa akan masu kunsa bashi ya tashi bashi da komai ya ce wannan ba shine muflis ba wanda aka yi masa waso su shine wanda ya zo rana alkiyama da sallah mai yawa da azumi mai yawa da sauran ayyukan ibada na hajji da sauransu masu yawa amma ya zubar da jinin wani ya cinye dukiyar wani ya shiga cikin mutuncin wani sai a kauka daga cikin dukiyoyin na daga cikin ayyukansa kyawawa a mu waɗannan waɗanda suke da haƙƙi a kansa har sai idan ya zamanto babu sauran haƙƙi babu sauran kyakkyawan aiki da yake da shi sai a ɗauko miyagun ayyukan waɗanda ya shiga cikin haƙƙinsu a rinka tila masa sannan a ɗauke shi a jefa shi a cikin wutar jahannama wannan shine ƙarshe na nuna cewar yawan ibada ba ita ce za ta sanya ka tsira wajen Allah ba bal yawan ibada idan ta gaske ce ka sanya ka ka girmama alfarmar bawan Allah musulmi ka girmama dukiyarsa ka girmama jininsa ka girmama haƙƙin wato mutuncinsa daga cikin wannan waɗanda yake haƙoƙi masu yawa sun rataye da su su ne waɗanda Allah ya ambace su a cikin suratun nisa su ne iyaye da dangi da marayu da miskinai da wanda hulɗa ta haɗa kutare da kuma makwabci na kusa da makwabci na nesa da ɗan hanya duk waɗannan haƙoƙinsu bayan haƙƙin musulunci akwai kuma haƙƙin waɗannan wannan dangantaka wanda ya sanya kiyaye wannan haƙƙin ya ƙara ƙarfi ya ƙara girma kuma musamman a cikinsu waɗanda suke raunana kamar marayu da kuma zawarawa da miskinai da waɗanda yake wato sun zamanto nakasassu wanda idan aka tofa wanda ta da su ya fi tsanani a wajen Allah a tofar sauran jama'a don haka mu kiyaye wannan mu san cewa Allah ya bamu ya sanya mana mizani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana mizani na yadda za mu gane ingancin addininmu idan dai addinin mu ingantacce ne to lalle ku ya bayyana a cikin girmama wato a cikin girmama alfarmar bayin Allah a cikin girmama hakokin bayin Allah musamman a cikin wannan musamman a cikin wannan hali da muke ciki yanzu na wato saukar na fitinu da suka bude da Allah ya bude su a cikin al'umma ba abin da zai tsira da mu illa girmama hakokin bayin Allah girmama musamman raunana waɗanda yake muna gani kullum cikin kafofin yaɗa labarai wannan an kwace masa dukiyarsa kuma ka bincika ka ji sai ka ga mai rauni ne maraya ne babu mai kula da shi babu waliyi a gare shi babu mai kwato haƙƙinsa bai san hanyar da zai je nemi haƙƙinsa ba to waɗannan su ne waɗanda kiyaye haƙƙinsu ya fi karfi akan al'umma kuma wanda duk ya ya cika farallan ainihinsa idan yana so ya samu matsayi a wajen Allah ya zage dantse wajen taimakon irin waɗannan wajen tabbatar da kan cewa haƙƙinsu bai salwanta ba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na tafi tare da ɗan uwana mabukaci na biya bukatarsa shi ya fi mun bisa itikafi wata ɗaya a wannan masallacin a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka dama ce ta zo gare mu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi faraga daga cika farillan aininsa ya zage dantse domin taimaka ma waɗannan mutane waɗanda yake ana tokanta dukiyoyinsu ana tokanta mutuncinsu ko ba su da mai ba su kariya waɗanda suke kafa ƙungiyoyi na taimakon waɗannan mabukata hakika sun yi dace don haka su kyautata niyya su tsarkake zukatansu akan taimakon waɗannan bayan Allah kuma wannan shine abin da zai saukan mana da rahama a cikin al'umma ya kawar mana da fushin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi a cikin aya wanda da ita zan gama wannan bayani Allah ta'ala ya ce masa kada ka kuskura ka rinka mika ganinka kallonka ga waɗanda yake mun waɗanda yake muka jiyar da su daɗi da ƙawar rayuwar duniya kuma kada kai baƙin ciki akan wadakar da suke yi saboda suna ganin sun samu duniya alhali kuma ba su da imani kai ka zamanto mai wato sun kuyar da sashen ka ne ga muminai wato mai tausasawa a gare su mai kula da haƙƙinsu shine ma'anar wato saukar da sashi ai ma'ana ka zamanto mai kyautata hali mai saukin hali wajen hulɗa da bayan allah muminai saboda girmansu a wajen allah da girman alfarmarsu allah ya yi wannan wasiya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam don mu mabiyansa mu san girman wannan al'amari a wajen allah jalla wa'ala sannan allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ta'ala ya kuma bayyana cewa shi ne kan shi kan shi ya fara yin salati sannan ya biyar da mala'ikunsa sannan ya kira mu mu muminai da mi wannan ibada Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين من منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم وحد صفوفهم اللهم اجعل اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم وفقهم لما تحب وترضى واكفهم شر من آداهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير